da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin namu ne na yau da gobe shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ma wasu FM din na Jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma a can kuma sai a kasar Ghana za a iya jin ta Alfa rediyo da kuma shafin mu na Facebook Live ko kuma voahausa.com. Masu gabatarwa? Safina ta sada so Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a 12 ga watan Janairun shekarar 2018 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi da ma al'amuran kirkirar samar da ci gaba a cikin al'umma. Yau ma muna tare da wani bako ne Bashir wanda ɗan Najeriya ne amma mazaunin nan Atlanta a yanzu haka wata jiha nan Amurka kenan wanda kuma ya faɗa ma wakiliyar mu ko kuma abokiyar aikin mu Hafsat Maina Muhammad game da shin me ya kawo shi Amurka har ya shiga harkar kasuwanci da kuma harkar kwalliya ta suturu. kana bangaren watan kwalliya kenan <laughs> fashion za a ce kenan eh, na suturan kayan mu irin na eh, gida eh, to ta yaya ka samu kanka a cikin wannan kuma eh kamar yadda ɗazu muke magana da wani ne kin san kamar da wannan irin shigan da na yi yanzu na zo kin ga yanayi ne ran da na sa kaya zaki ga mutane suna sha'awan kaya musamman sai ga mutum ya zo wuri na ah, wannan kayan fa ko takalmi na sa mm. takalmi wani irin takalma namu na sa wallahi da dama za ki ga tsayar da ni ana tambaya na to to wannan abu naga to ai wannan abun zan iya business a kan shi wani ma sai da ya kira ne ce min dan Allah ta yaya ne wannan abun zan dinga supply zan dinga kawo musu zan <laughs> dan ungwagwa ne ba Kano ne eh, eh ba Kano ne <laughs> to sai kuma hirar da zamu yi da wani mawaki da muka so mu yi kwanaki layaye mana bore wato sufin zamani Assalamu alaikum mata Assalamu alaikum mata Assalamu alaikum mata irin mm. sufin zamani dan dai kan da sufin da ni to ina ga da sai dai yabo da an <laughs> to Usman za mu cashe da waƙoƙin shi wannan mawaƙi mm. da za mu tattauna tare da shi okay. To yanzu kai tsaye kafin mu je ga sufin zamani din an jima kaɗan, to yanzu za mu fara ne da tattaunawar da abokiyar aikin mu Hafsat Maina Muhammad tai da bakonmu da ya ziyarce mu wato Bashir wanda ya faɗa mana me ya kawo shi zama a Amurka da magana yadda ya danyo siyasa a gida da yadda ya zo ya shiga harkar neman zuba jari a nan da kuma maganar suturu na kaya na kwalliya wanda mun raba hira biyu za mu ji kashin farko yau. Ko za ka gaya mana cikakken sunanka? Ah, sunana Muhammad Bashir Tanimu. Amma ana wasu suna kira na Bashir Ngogo eh, musamman Abuja hmm, wasu kuma daga Kaduna suna kira na Bash Pisman. Malam Bashir me ya kawo ka kasar Amurka? Amurka dai kin san kasa ne da kowa yake son ya zo eh, musamman ta yadda ake ganin eh, akwai opportunities kuma watan dama ke dama yeah that's right sannan eh, kin san kowane irin mutum misali a can irin Africa we are looking up to muna kallon irin eh, america cewa akwai dama na harkoki no. wanda mu a nigeria ne ke eh, muna da kamar rashin opportunities mm. enough rashin dama rashin dama sosai na abubuwa so basically shine i mean a takaice shine uh, lokacin yakin neman zaɓe na 2015 a nigeria Uh, wanda mun shiga ciki sosai muka iyakacin namu kokarin da muka yi mm. yawa to a irin wannan lokacin da allah ya zo ya tabbatar kuma da gwamnati Uh, ga gwamnati kuma mai farin jini da kuma muna yi mata kyakkyawan zato Zata za ta kawo tsare-tsare saɓanin irin abubuwan da suka farfaro a irin gwamnatin baya mm. to irin wannan abun yasa kuma before then ma muna sane da ciwon kamar irin ah, 'yan kasuwa masu eh, neman sa hannun jari eh. a kasashen waje da dama da suke zuwa Najeriya a lokacin irin gwamnatin baya. Za ga suna zuwa um, suna neman ayyuka a Najeriya. to amma za ki ga abin takaici mafi yawanci 'yan tsakani eh, mutanen 'yan ƙasanmu na 'yan tsakani da suke tare da gwamnati a irin wancan lokaci mm. sai ka ga irin wannan mutanen suna da suna fuskantar matsaloli da dama wadannan irin matsaloli ke kamar misali akwai abin da ake magana pr kamancin hanci kenan to haka akwai irin wannan irin korafe-korafen da mm. za ki dinga ji you know to shi ne sai muka ga cewa mu kuma alhamdulillah muna da dan wayewanmu da you know, abin za mu iya ƙoƙarin mu ga dama mu iya amfani da dama mm. you know, muka ce to tunda Allah ya sa an kafa gwamnati yawa kamar yadda nake faɗa a baya mm. irin matsalolin da aka samu wasu kamfanoni suna ba da kuɗi akan suna son su samu wasu jami'an gwamnati da za a tabbatar a samu ba su ayyuka da za su yi to a ƙarshe kuma sai ki gama ba a samu ba su samu ba shi mm. wancan you know iri akwai irin wannan abubuwan a zuciyarsu wanda dama yana sa ba su da karfin gwiwa a irin wancan gwamnati saboda abu ne karara haka zaki dinga ganin shi akwai irin wannan korafa korafan mm. wurin yan kasuwa a masu neman zuwa Najeriya su yi harkoki to wannan abun da aka samu sabon gwamnati mm. na sai na yi tunanin irin wayannan mutanen yanzu tunda wannan gwamnati da ta shigo yanzu ta zo ta samu ta RA inheriting almost uh, tagaji tagaji almost uh, economy tattalin arziki eh, yawwa irin wannan lokacin so to kin gani sai muka ga kaman wannan wani dama ne da Allah ya sa muna da shige-shigenmu irin nan kuma mun san akwai irin mutane haka da suke son hmm. su yi to wannan ga dama wannan gwamnati da gwamnati namu ne mun yi yaƙi ne mun zaɓanta sosai yanzu kuma a lokacin muna kyakkyawan zaton duk irin wanda za a ba mu mutane ne da sun san mu mun san su hmm. to kin ga ba so zai zai zama sauƙi Mm. na irin wayancan mutane mu mun sai da za mu shiga mu zo mu nemo su kamar yadda yanzu na yi mm. wanda shine dalilin zuwa na america mu mm. samu irin mutane wannan da har yanzu suna da sha'awansu to yanzu za mu musu hanya saboda ga gwamnati mai kyau da za mu iya irin wannan abun da suke son su cimmawa su samu da sauki. Wannan abubuwan da kake faɗi akan uh, kai mutane ko kuma neman mutane da suke da za su saka hannun jari a watan kasuwanci a Najeriya wane irin kasuwanci kake nufi? Eh to kinga kaman abin da na farko dai ah, banga ita wannan gwamnati tana da ra'ayi ne sosai ta bangaren noma. Na'am. You know agriculture. Yawa da kuma kamar ma'adanai mm. social mineral i mean uh, solid mineral resources mm. ma'adanai arzikin ma'adanai mm. yawa to irin kamar abin da ita wannan gwamnatin kika lura abin da take fuskanta kenan saboda a baya ba a ba su la'akari an fi dogaro ne sosai akan man fetur to kuma man fetur ma ka tsaya kalwa a ita wannan gwamnati ta ta samu ya farashin ya ba daban bane da kaman baya a baya to mu kamar yadda nake ga miki ɗazun ganin cewan mun shiga gwamnati mun shiga eh, gwagwarmaya da aka yi ne mm. na gwamnati da domin ƙasa ta samu canji muna cike da sanin cewan ƙasar na akwai ɗimbin arziki na ma'adanai da Allah ya yi mana mm. to amma gwamnati ta fito da kyakkyawan niyan tana son ta yi dama shine muke kaman kalubala to ita kuma wannan gwamnati muka ga cewa alamun gwamnati ne wanda jama'a suka kawo ta kuma ita kankanta za ta tsaya ta gane abin da abin da wayancan ba su yi ba su su yi to shine muka ce bari mu zo mu shiga kasashe irin wayannan kamar america din nan muka zo mu sami irin mutane da suke neman harkoki a Najeriya musamman mm. ta bangaren ma'adanai dinnan da na miki magana da noma mm. yawa to kuma muna sane da wasu jami'ai wasu wanda suke wasu mukamai mm. muna ga ba zai mana wahalan mu gansu ba mm. yawa to mu kawo ga mutane yan saboda dole sai an bi ta hanyar wata manyan mutane ko kuma 'yan eh. siyasa kafin ma a samu mutane su kai hannun jari ke kenan duk da cewa a ƙasa ake yi wa? Eto, eh ai kin san kwarai abu ne na takaici. Alhamdulillahi ke 'yar Najeriya ce kuma mene kin san zaki ko menene zaki ɗan samu idea akan abin da nake kokarin faɗa. Abin da nake nufi a nan kamar abin da kika faɗa ne. Mm-hmm. Eh abu ne ya yi sounding yana kaman bai kamata ba amma kuma abin takaici shine yake mm-hmm. faruwa a ƙasanmu. Mm-hmm. Aiki ba wanda zai zo dole sai ka bi kana da ɗan jagora mm. abin da yake kenan wanda a zahiri ba haka ya kamata ya kasance ba abu ne ya kamata ya kasance mutum ya gani ya ga kasanku yana da tsaro yana da wani eh, harka kamar opportunities da ya gani mm. na cewa zai iya zuwa ya sa hannun jari a wani kaza bai haɓaka kasan ta samu shi ma ya samu mm. kamar da nake ga miki muna kamar abu ne da ya zama zai canza tunda mm. ai shi ne dalilin canji din nan da ake magana to <laughs> ba zan ce ya canza ba amma dai na san akwai kamar dai mawuyacin yanayi da Najeriya take tabbatarwa na cewa tana da matukar akwai difficult situations mm, sorry matsanancin hali yawa you know to shine amma kuma muna still ana kyautata zato muna sa ran cewa with time din za a kai tunda dama ba lokaci daya muke ƙara lura ba yanzu haka yake ƙara tabbatar mana da ba lallai bane yana nuna cewa canji zai zo lokaci daya Mm. abin yana da yawan gaske yawwa to malam bash ka zo america kuma na ga cewa kai dai dan kasuwa ne kaca-kaca kana neman masu hannun jari ka kai gida su su sa watan kudin a cikin abubuwa wanda zai taimaka wa kasar mu najeriya ta haɓaka kuma matasa su samu aiki mana ga cewa kana ɓangaren watan kwalliya kenan <laughs> fashion za a ce kenan eh, na suturan kayan mu irin na gida eh, eh, to ta yaya ka samu kanka a cikin wannan kuma eh kamar yadda ɗazu muke magana da wani ne kin san kamar da wannan irin shigan da na yi yanzu nazo kin ga yanayi ne ya mm. sa ne wannan shigan saboda sanyi yanzu da ake ciki amma na lura ina da wani na da wani yanayi ni na tun da na zo ƙasar nan kayayyakin mu nake sawa kayan hausa eh ina da kayayyaki na eh. ina da teloli na da suka yi mun kaya masu kyau haka to mafiyancin dirren da kullun a kullun cikin irin kayayyakin nake ni ana eh saboda lokacin zafi shi kake sawa yawa mafiyancin lokaci ko zan tafi wani babban taro da sauransu ah, haka mm. irin tararkan da nake zuwa so to a irin hakan yasa sa ran da na sa kaya zaki ga mutane suna sha'awan kaya musamman sai ga mutum ya zo wuri na ah, wannan kayan fa da me aka dinka wannan wannan irin yadi watan yan nan kenan yan nan eh. yawwa to irin wannan abun naga an tambaye ni ba ɗaya ba biyu abu ma ya zama mun maniya ya zama mun wani in bayar kamar wancan shekaran da na zo ƙasar nan na koma mm. duka kayayyaki na irin wannan duka na babbayar da su to wannan karan da tun daga nan kuma lokacin sai na fara tunani to ai wannan mutum zai iya amfani da wannan daman ya samu kuɗi you know to kawai shine sai to kuma tun daga nan dama na yi teloli na magana wasu daga ce a to zo mana su dinga ɗinɗinka min suna you know na na ce to kenan gaskiya kan abu ne da za mu yi tunani a kan shi to kuma gaskiya da na zo kamar da na gaya miki dai mm. dama ne mu mm. mun zo kasan nan muna neman sana'a ne mu taimaki kanmu da kanmu mu taimaki kasanmu you know to shine Mm. to kawai shi ne na ga a ah, to ai wannan ma ga wani dama ba wani abu ne da ka saba yi tun can da ba kawai dama ce ka gani kuma ka karka dauka ni kawai kaya ne sai ka na kaya ne na shiga wanda ni a wuri na ina ga ba wani abu wani abu ne wanda duk muka saba kowa kaya ne kawai wata mm. kwata ce sabon kaya ko mm. menene to nan sai ga ba irin kallon da ake mishi ba nan wani irin kallon sha'awa kaman wani irin kaman kaga gwal Kaman mace ta ga gwal irin to daga yadda na naga an yi mun abin nan ba ɗaya ba biyu ba ana ta yi mun ko ina na je a washington mm. a maryland kin gane na je atlanta eh, chicago mm. you know irin wuraren nan da na tafi na cikin kaya ko a airport da wuya ni na riga na ko takalmi na sa mm. takalmi wani irin takalma namu na sa wallahi da dama za ki ga an tsayar da ni ana tambaya na to to wannan abu na ga ah, to ai wannan abun zan iya business a kan shi mm. wani ma sai da ya kira ne ce min dan Allah ta yaya ne wannan abun zan dinga supply zan dinga kawo musu mm. kayan nan su za su dinga siya irin mm. to haka yake sai mu ce mun gode kwarai da ka samu tattaunawa da mu kuma mako mai zuwa insha Allah za mu dasa daga inda aka tsaya ya tsaya ne inda yake magana akan yadda fasitara ta ya gano neman kuɗi a cikin ta sabi mm. eh kin san abin ki da kiyaye ki makan kai wai kawai da yaba shi ce to ai ga hanyar samun kuɗi to yana da kyau irin wannan eh, tunanin yana da kyau maimakon a ta ba kawai ba gara dinga yaba dala na shigowa ba eh, <laughs> eh to wannan kan haka to kuma za mu fara da wakar sufin zamani yanzu mm. da ya rera wa mata kafin mu tattauna tattauna da shi ta waya haka ce ku mata kuma ina kaunar ku mata ina san mai san ku mata ba ni san makiyan ku mata dole ne fa na so ku mata dan ku banda kamar ku mata ku iyaye na ne mata kana yayye na ne mata ku bakan ne na ne mata kana dangi na ne mata ku bajin jinsi na ne mata abokan rayuwa ne mata kare ku mata ko ko ya cuce ku mata ko ya zalunce ku mata ko munafintar ku mata ko ya ha'ince ku mata Allah shirye shi mata dan kwada ya san ku mata to ba zai cuce ku mata da ya san matsayin ku mata ba zai zalunce ku mata rabbu ya zabe ku mata daraja ya ba ku mata martaba ya ba mata matsayi ya ba mata girma ya ba ku mata ɗaukaka ya ba ku mata ilimi ya ba mata kana ya yanta ku mata kwarjini ya ba mata farin jini ya ba ku mata la ilaha illallah mata sidi dan abdallah mata ni sai Allah mata duniya sai Allah mata a gaida bayan Allah mata masu tsoron Allah masu bautar Allah masu kwana sallah masu kaunar Allah har da manzan Allah babu kila wakala malam duk matsayinka komai girmanka duk cilin dukiyarka duk irin karfinka haife ni mata ni ma na girmama mata mata assalamu alaikum to mun gode mun gode mun gode mun gode usman mun gode kai kun waku <laughs> mun waƙo hai tsofin zamani manya kun waƙo mun gode <laughs> to haka yake muna tare da shi gaji ta waya kamar yadda muka ce wancan lokaci mun so mu tattauna layi ta mana tutsu muka samu tangar layi mm. muka haƙura karshe dai to yau Allah ya sa mun zaƙulo shi kuma mun same shi salamu alaikum wa alaikum wa rahmatullah barka da shigowa sufin zamani mm, yauwa to za ka yi eh. wallahi alhamdulillah gashi na ce sufin zamani to gaya musu cikakken sunanka da farko na sarfilu umar zarewa eh, sarfilu umar a unguwar sabon tv da nan nan wajen makarantar boko eh. a wani eh kace sai ya hakuri kamar lan ya dan can garda kace a wurin makaranta wata unguwa cewa eh, ne da farko sunana sarfil umar zarewa mm-hmm. an haife ni a garin zarewa da ke karamar hukumar rogo a nan eh. unguwar sabon Tebi da ke wajen makarantar boko kenan eh, to haka yake rogo kano kenan rogo kano kenan ko Eh, hello? Cikakken ba Kano ma na eh. gida. Shi na ce eh. rogo kasar Kano ce. <laughs> Eh, kwarai, kasar eh, Kano. Ina da aboki Aminu Zarewa sunan shi. Mm, na san Zarewa. Allah sarki. To, to, uh, Sufi, uh, kamar yadda muka so wancan lokacin mu tattauna da kai. Uh, kana waƙoƙi, da farko kafin nan me yasa ake ce masu fin zamani? To, da farko san kowane mutum akwai yakan ɗan samu insiya da ranci kenan da ake kira mutum da ita eh. to zahir magana na samu wannan suna ne ta dalilin wannan sana'a ta wata waka da na yi mm. wanda daga nan sunan ya fara fitowa eh. da ake kira na da shi to alhamdulillah ita wannan sana'a ta waka ita ta bani wannan suna na sufin zamani eh. To. Shine to nima daga nan kuma sai na dora ka sa akwai ma masu mm. lakani da cewa in za a insiya a rinka tunani lokacin da aka biya ake biyan sunan da na ji cewar ba mai kyau bane to zan yi magana eh, a kan cewar aka ce sufi ai an alakanta abin kirki hmm. yawwa to amma da rajin kyau ne sun yi na ɗora akai shi ke haka to tunda da da yake da bai wuce minti kaman biyar zuwa shida za mu baka ba saboda ka san akwai yan waƙoƙin da eh. za mu ɗan dinga ɗan mintsina kana mu gaya mana a taƙaice ya aka yi ka shiga waƙa to farko zai iya cewa waƙa na fara ta tun ina yaro hmm. duk da dai lokacin ban san waka ta rubuce ko kuma a ga waka ta baki ba ba na mm. bambanta wannan mm. amma na kasance ina jin waƙoƙin gargajiya idan na ji wakar sana ali dan dawo da irin dan misali mm. zai ɗauko abu ko kalma ya ɗauko magana sai ka ji yan amsin sun ƙarasa masa to gobe kuma sai yanzu ji waka shata sai in ita ba irin wannan ba ce akwai mm. lokacin da na ji waka sani sabulu ta salo mm. har sai na to sai da kaina sai nake zama nake mama nake tunani a'a to wai ne bambancin wannan menene bambancin wannan ne zo har in wannan sun dauko sai dai ba Allah misro bane da sani za ta mm. sa ba amma da ka dauko kalma sai a sa sai tun ban san akwai wata waka ta rubuce da ta bi ba mu fara waka gaskiya to wannan shi ne kuma tun ina yaro duk inda na tsaya idan na ga misali na kalli wata ya ba haka na ga sabon sosai na ɗauki na da na ta sai ya mana waka da shi eh. kuma ko da wakar wani na ji daban in Allah da to gobe sai ka ji ni ina yin wannan wakar amma kuma na caccanje ainihin su maganganun da yake eh tun daga wannan lokaci, shi yasa ko bayan wani lokaci akwai wani aran mamala idan da ake ji aka ja masa cewar ai na dawo ina waka sai ce ai babu abin mamaki eh. da tun yana yaro dama haka yi ya ga alama to duk wanda suka sanna ni yarinta ta hmm. in suka ji an ce na waka sai ce ai babu abin mamaki dama hmm. ya nuna abin da dama hmm. haka abin da yake da mafi akasari zai kusan in ce na fara tun ina yaro amma kuma shiga studio in fara da waka a studio shekara tara kenan to alhamdulillah to amma misa ka waƙe mata wannan waka da muka fara da ita safi na suka waku haka to ka san waƙa waƙa ce kuma mawaƙi mawaƙi ne hmm. amma akwai bambanci to tun mawakin da zai zama mai nazari kafin yi waka waka wasu abu ne matuƙar sauƙi hmm. amma idan ka nazarci abin da za ka yi wakar a kai. Mm. Babban dalilin yi wa mata waka shine ko a jinsin mutane ko a jinsin aljanu ko dabbobi ko tsuntsaye duk na ka ganin masu mm. ta haifi. Mm. Da haka cikin ni ana fayyace komai ma a wakar ita ba ta bukatar shirki amma dai tun da an tambaya idan ka duba ayi akwai wani kirari ma da ake cewa duk wani zaki zakanya ce ta haifi. Da haka kuɗi kake tunkawo da shi ko ilimi ko shugaban kasar ina ne kai ko kai ne shugaban majalisar ɗinkin duniya idan aka dawo ne hmm. masu ta haife to me ya kamata wannan da ta haife ka ta girai ne ka ta shaka da kutsarin ka da wai me ya kamata ka girmama ta hmm. ka daraja ta ka nuna matsayinta wannan waƙa da ne gaskiya kusan ita ce ta farko hmm. dan akwai guda biyu suna nan da zan yi a kai da an yi aiko mana sabuwa a kai da zan dora akan irin kasan akwai mutane da yawa za ga suna auren mata matan ake soyayya ce ta riri ta mm, suna nuna musu da ta shiga gida ta zama wani abu da ba mm. to amma bayan kuma yin auren sai kuma ka ga an samu sai yau da gobe ya sa an goye mara amarya wannan wannan ko kowanne shi ne din yana suna din wannan wanda yake min kaza kaza ya tuburi kafin ya aure eh. dan to irin irin waɗannan su nake kalla to batun eh, iyali fa to to safina na tambaya akwai biyu ko uku mm. batun iyali muna kan hanya insha Allah to Allah nuna mana lokaci to akwai wakar da kai ma ka wake Hadiza Gabon misa kai wa Hadiza Gabon waka a takeice eh. to ka san kowane mutum yana da gurmi ko mm. kuma ce gwana mm. ko kuma gwanin haka in mace ce za ka samu tana da gwaninta in namiji ne za ka samu yana da gwanarsa gaskiya tun lokacin da na fara kallon fim ɗin da wasira can kenan gani kuma hmm. a duniya sai na ji ita ce kai ne hmm. to tun ban san ma to kawo tafiya ta tafi kullum ni dai a burina tunani na shi ne tana raina bai Allah duk inda na eh. ganta na kan gida yau wato bari mu dan ji wakar to karshe eh. mm. bari mu dan ji wakar kadan eh, eh. ya hadiza gabon sannu hadiza gabon hadiza tulkubura sannu hadiza gabon na da da san ki hadiza gabon na kaunar ki hadiza gabon ki yarda ki so na hadiza gabon idan kika so na fana ci gari VOA rediyo aiki a studio dukka gidajen rediyo aikin a gurin ku suke koyo. VOA Radio Voice of America muryar Amurka sashin Hausa zalla. ai da ya waƙi Hadiza Gabon inda baka baka yi mana wannan dan dan kirarin ba wallahi da yin ce to akwai matsala yauwa to to mun ji abin da ya sa kai wa Hadiza Gabon a matsayin gwanakka ce wannan muryar da ka aiko mun ta wannan murya Amurka dinnan da me yasa kai mana wannan wannan to abin da na duba har kullum dai za ka ga akwai bambance-bambance da ake samu a bangaren media Hmm. ko bangaren gidan talabijin ko bangaren jarida duk dai wani abu da ka sani akwai wani abu da Allah yake zaba hmm. ya daga shi hmm. ya zama ya yi fifikau kuma wannan abin na kalla mun saba jin labaran duniya musamman ta nan kafar amerika kuma kamar misali a wakar da ne amerika za ka dinga cewa ai amerika ita ce duniya ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza sai mako mai zuwa zan buga wakar ai wakar ina son zuwa amerika ba eh To, to eh, muna eh, eh, muna godiya. kan ka kalla to mm. shi ma kenan zamu iya kallon ita kanta gidan Radio American shekara da shekaru ana ta kai sannan kuma gashi kowa yana sauraron labarin kuma duk labarin da aka ji daga nan kowa ya gamsu cewa gaskiya da gaskiya to muna muna godiya amma jirwaye mai kamar wanka mm. ai mana waka ta sosai mm. ga kana da yanzu bari mu ji wakar ka ta dan Hausa dan kana da sauran minti daya eh ina da sauran minti daya eh amma bari mu ji wakar ka ta dan Hausa to masha Allah da sunan wanda ya yo yare Allah shi ya yo bare sannan kuma ya yo yare to ka ji wakar dan Hausa ah, muna sallama ne yanzu haka tare da kai a cikin dakika goma zaka gaya mun zuwa sha biyar me isa kai wannan wakar to gaskiya san kullum za a ga ana cewa babban abin da ya hana a Najeriya gaba shi rashin yin karatu da harshen mu. Mm, harshen uwa. Ana ana ɗaukar wasu manyan ƙasashe yawwa ana mm. cewa waɗanda suka ci gaba za ga duk suna karatu karantarwa ne da harshen gida. Mm. Sannan ɓangare ko menene ana cewa ka yi tushen naka. Naka ya fi na aro. Kayan aro ko ka ara ƙarshe ba za ka taɓa yin daidai da ni abin ba. Musamman ya karɓa abin. Duk yadda ka da kwarewa a tsallakin wani harshe ko shiga ko ta wani in dai ta wani ke to ba za ka yi kyau kamar wannan ne abin ba. To muna godiya tsofin zamani. a yi lokaci ba zai bar mu mun kishi da yasa kai waka. Eh, eh, wannan waka. To mun gode sosai da ka samu lokaci. Ka sa abin ne minti 30 din sai kaga kaman kiftawa ido. <laughs> Mun gode da lokaci. sha Allah. To Safina, yanzu kan ke ma fannin za mu sallama da ke a madadin Safina ta Sodangi. Julie Lazarus Gresham ita ce ta hada mana sauti sai kuma injiniya mu ne Newa Musa John sai Maryam Bugaje ta Facebook Live ni Usman Kabara nake cewa bari in bar ku da sufin zamani. thank you Idan muka ɗauke larabci, kana mu ɗauke turanci, inda za a yi adalci, to na ukun su tilas ne a sako hausa.